الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الأبرار أبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشعر بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمرسلين وبعد الله مدعوك كنسركي يناتشيوا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين الله ya كلا كلا kalma ce da ke ɗaukan ma'anar rada, ma'ana kalma ce ta tsawatarwa kalma ce ta jan hankali da jan kunne cewa mutane su daina aikata wani abin da suke aikatawa hakan kalladin nan kalma ce ta korewa Hakanan nan kalladin nan تنازوا دم أنر حقا ما تبس فأنا الله مدعو إنسكي يناتيوا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين معلومة سكتي للي تبس للتاب أبرار الأبرار أي الكتاب الذي حوى أعمال الأبرار littafin da ya kunshi ayyukan mutane waɗanda suke al'abrar lafi illiyin tabbas wannan littafin yana illiyin wannan ayar Allah mutum sarki yana gaya mana inna kitabar abrar lallai littafin masu biyayya abrar jam'i ne na barru jam'i ne na bar ma'anar bar mai biyayya abrar masu biyayya maluma suka ce ma'anarsa masu ɗa'a matuka kathiru ta'a kathiru ihsan masu yawaita da'a wa Allah madaukakin sarki waɗanda suke wa Allah madaukakin sarki da'a game da kasuwancinsu a siya da sayarwarsu ba sa tauye ma'auni domin a baya Allah madaukakin sarki ya mana magana game da alfujjar waɗanda ke tauye ma'auni waɗanda ke aikata sabanni waɗanda suka bauɗe daga karantarwa na Allah madaukakin sarki daga umarni na Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa littafin su littafin ayyukan su yana sijji amma waɗannan al'abrar masu da'a waɗanda suke wa Allah madaukakin sarki da'a game da kasuwancinsu suna da'a game da ƴaƴayensu suna wa Allah da'a game da iyayensu suna yi wa Allah madaukakin sarki da'a game da maƙotansu game da iyalansu game da cinsu da shansu da kallonsu da sauraronsu da jin daɗinsu da komai da komai nasu suna wa Allah madaukakin sarki da'a Allah ya ce waɗannan mutanen littafinsu ma'ana littafin ayyukansu Kitabal al ma'ana littafin ayyuka na al littafin da aka rubuta ayyukansu, aka rubuta zantuttukan su aka rubuta dukkan wani abin da suka yi a rayuwarsu to wannan littafin lafi illiyin tabbas wannan littafin yana illiyin illiyin maluma suka ce suna ne na wani guri cikin aljanna a sama wannan littafin nasu waɗannan masu biyayya a nan za a ajiye littafinsu saɓanin waɗanda suke marasa biyayya su waɗannan littafinsu yana gurin da ake ce masa sijji to Allah ce littafin masu biyayya yana illiyi sai Allah ce wama adraka ma illiyun menene ya sanar da kai ma adraka ma a'lamaka me ya sanar da kai menene illiyun ma'ana me ya sanar da kai wannan gurin girman gurin da matsayi na wannan gurin da makana da azama na wannan wato ainihin gurin hakan nan da kyawu da yalwa da ɗaukaka na wannan gurin hakan maluma suka ce wannan istifham ne domin litta'zim domin ya nuna cewa indiyin dinnan guri ne mai girman gaske guri ne mai girman daraja guri ne wanda yake daukakakken guri guri ne na daukaka guri ne mai alfarma hakan Allah madaukakin sarki ce kitabun marqum maluma suke ce kitabun anan khabar labari ne na mubtada wanda ba ambace shi nan ba shine ma'ana lalle kitabul abrar ai huwa kitabul abrar kitabun marqum littafin nan na masu biyayya littafi ne wanda yake marqum littafi ne wanda yake marqum ma'anar marqum ma'ana littafi ne wanda yake an zana shi da kyau littafi ne wanda yake bayyananne littafi ne wanda yake mai alamomi wasu maluma suka ce littafi ne wanda yake ɗauke da cikakken bayani game da dukkan abin da suka aikata a duniyarsu ranar kaza lokaci kaza sun aikata kaza haka a rayuwarsu su kaza ya aikata alkhairi iri kaza su kaza a rayuwarsu a shekara kaza ya yi sadaka misali sau kaza littafin yana ɗauke da bayanai daki-daki hakan nan maluma suka ce ba ma kaɗai bayanai a rubuce ba hadda hotuna na abin da mutum ya aikata hakan ga surarsa ga hotonsa lokacin da yake bautata Allah mutum saki lokaci kaza rana kaza gashi nan yana zaune masallaci lokaci kaza rana kaza gashi nan yana kyautata wa mahaifansa lokaci kaza rana kaza gashi nan a kasuwarsa yana cika ma'auninsa baya tauyewa lokaci kaza rana kaza hakan nan wannan littafin ba zai bar wani abu a wani abin da mutum ya aikata ba face sai ya kawo wannan abin gashi a rubuce gashi nan kuma hotonsa ana kallonsa hakan to Allah madin sai ke ce kitabun marqum littafi ne wanda yake ne littafi ne wanda yake bayyin kuma littafi ne wanda yake muallam littafi ne wanda yake zanensa rubutunsa wazihi ne a bayyane yake karara hakan nan duk wanda ya dauke shi ma'ana za a fahimce shi za a gane shi littafi ne mai alama ba yadda za a canja wani fallan da wani fallan hakan nan ba zai taba yiwuwa ba a duniya ana iya yin hakan nan a ɗau fayil ɗin mutum a cire wasu abubuwan a sa a musanya su da wasu abubuwan amma a can Allah mutum sake yana gaya mai wannan littafi ne marqum ba yadda za a daɗa wani abu cikinsa ba yadda za a rage wani abu daga cikinsa ba yadda za a canja a sauya wani abin daga cikinsa hakan ga rubutu ga hotonsa ga lokacin da yake aikata wannan aikin nan nasu Allah mutum sake ya ce yashhaduhu muqarrabun wannan littafin na al'abrar na masu ladabi masu biyayya wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce yashhaduhul muqarrabun ya yattali'u alayhi al waɗanda suke makusanta ne ga Allah madaukakin sarki za su yi tsinkaye akan wannan littafin za su ga wannan littafin za su karanta wannan littafin mala'iku makusanta za su ga wannan littafin za su karanta wannan littafin annabawan Allah maɗaukakin sarki makusanta za su ga wannan littafin za su karanta abin da ke cikin wannan littafin ma'ana littafi ne wadda ke za a yada shi a wannan gurin a gurin illiyin za a yada shi waɗanda suke al-muqarrabun gashi na an yada shi wannan na gani wannan na gani wannan na gani wani dan wani dan wani ga lokacin da yake kaza ga yadda yake kaza ga irin ayyuka dai. yake karshen rayuwarsa ga sadaka da yayi so kaza karshen rayuwarsa ga sujjada da yawan Allah madaukakin saki sau kaza karshen rayuwarsa ga irin yawan ruku'i da yayi karshen rayuwarsa ga yawan karatu na alqur'ani mai girma da yayi ga irin dadadawa iyayensa da faranta musu da yayi hakan nan ma'ana littafi ne wanda yake daki daki kuma za a yada shi a tsakankanin waɗanda suke al-muqarrabun muqarrabun ma'ana waɗanda aka kusantar da su daga qarraba yuqarribu muqarribun wanda ya kusanta muqarrabun wanda aka kusantar da shi muqarrabuna ma'ana waɗanda aka kusantar da su waɗanda Allah madaukakin sarki ya kusantar da su waɗanda suka samu daraja na kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to littafin illiyun yana ga waɗannan za su ga wannan za su ga irin mutanen da Allah ya kauye ke so za su ga waɗanda za su samu lambar yabo ranar gobe kiyama kamar an fitar da sunayensu wani ya cancanci lamba ta yabo shi yasa littafinsa yake illiyin ga kuma irin ayyuka da ya aikata tsawon rayuwarsa gashi nan annabawa na gani gashi nan mala'iku makusanta na gani gashi nan siddiqai suna wato ainihin ganin wannan littafin hakan nan Allah madaukakin sarki facin hakan nan yace innal abrara lallai masu yawan biyayya masu yawan yiwa Allah madaukakin sarki biyayya suna masa biyayya game da iyayensu suna masa biyayya game da ƴaƴayensu suna masa biyayya game da iyalansu suna masa biyayya game da makotansu game da danginsu suna masa biyayya game da kasuwancinsu suna masa biyayya game da abincinsu game da abin shansu suna masa biyayya game da tufa da suke sakawa suna masa biyayya game da jin daɗinsu game da komai da komai nasu Allah ce waɗannan innal abrar lallai waɗannan masu biyayyan suna masa biyayya ne domin sun yi imani da shi sun san cewa shine ubangijinsu shine mahalicinsu su abin halitta ne shine mahalicinsu shine ubangijinsu su bayi ne nasa shine mamallakinsu su abin mallaka ne na Allah maɗaukacin sarki shi yasa rayuwarsu ba ta fita daga abin da Allah yake su. duk inda suka yi tuntube suka yi kuskure suna kuka suna nadama suna komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ya yafe musu wannan zunubi da suka aikata to Allah ya ce waɗannan innal abrara lalle waɗannan masu yawan biyayyan lafi na'im tabbas suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi suna cikin gida wanda yake daga farkonsa har sa, babu wani abu cikinsa sai dai jin daɗi kawai suna cikin na'im suna cikin jin daɗi abin shan su mai daɗi ne abincin su mai daɗi ne daɗin ma bai misaltuwa hakan kai hatta kaya da wato ainihin za su saka na alfarma ne na jin daɗi ne hatta gurin wato ainihin zaman su hatta abin da za su ji a cikin wannan gida na aljanna ba za su taba jin bakar magana ba ba za su taba jin abin da zai bakanta musu rai ba ko ya daga musu hankali ba sai dai su ji abin da zai dadada musu sai dai su ji abin da zai faranta musu hakan nan duk abin da za su kalla a cikin gida na aljanna abu ne wanda yake na wato ainihin daɗi suna cikin ni'ima matuƙa babu rashin lafiya babu bakin ciki babu tsoro babu musiba babu wani bala'i da zai shafe su babu kuma tsufa da zai kama su babu wani rauni hakan nan Allah ya gaya mana lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke so suna da shi cikin gida na aljanna Allah madin sake ce waladaina mazid muna ma da kai kullum wani abu wani abu da ke faruwa da su a cikin gida na aljanna su waɗannan al'abrar ɗin lafi na'im ɗin shine kullun kullum daɗin da suke cikinsa ƙaruwa yake hauhawa yake bai wato ainihin raguwa Allah ce innal abrara lafi na'im sai ya ce alal ara'iki yanzurun suna kan ara'ik suna kan ara'iki yanzurun ara'ik maluma suka ce jam'i ne na arika ma'anar arika gado mai alfarma gado na alfarma gashi nan gado kansa ya kai inda ya kai shimfidarsa ta kai inda ta kai filallansa hakan nan sun kai inda wato irin suka kai an adanta shi an ƙayata shi hakan nan to irin wannan gadan shi ake ce masa arika hakan Allah mai sarki ce alal araiki suna kan gadaje na alfarma yanzurun suna kallo suna kallon mene maluba suka ce suna kallon irin ni'ima da kyakkyawan sakamako da Allah madaukakin sarki ya tanada musu da Allah madaukakin sarki ya ayyaba su a wannan wato ainihin ranar hakan ya zo cikin azab cewa mutumi wanda yake mafi karancin sakamako a gida na aljanna shine wanda za a bashi ma'ana wato ainihin mallaka za a mallaka masa a bashi wato ainihin sarari na gidansa tsawon tafiyar wato ainihin shekara dubu biyu ma'ana faɗin wurin da aka bashi faɗin wato ainihin gidansa shi kaɗai shine za a yi shekara dubu biyu ana wato ainihin tafiya hakan saboda haka yana zaune akan wannan kujerar tasa akan wannan gado na alfarma yana kallon irin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ni'imta masa Allah ya gaya mana cikin alqur'ani mai girma wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira anan cikin gida na aljanna nan ne zaka ga wato ainihin ni'ima ta gaskiya Ka ni'ima ta wato ainihin hakika shi yasa ni'ima ta duniya wasa take haka mun karanta a baya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi mai inganci ya ambata cewa mace wacce ta samu shiga aljanna inda za ta leko duniya ta leko kawai to da haskenta sai ya haskaka sammai da kasai baki daya ta leko kawai haka to babu shakka wannan suna cikin ni'ima mai girman gaske hakan nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hakan cewa wato ainihin shakenta ma'ana kanshinta sai ya cika wato ainihin duniya da sammai da kasai baki ɗaya haka to wannan yana nuna mana irin ni'ima da su al-abrar suke wato ainihin cikin sa hakan nan Allah ya ce alal ara'iki yanzurun suna kallon irin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya musu wasu maluma suka ce har ila yau yanzurun anan ba a ce yanzuruna ila madar ba a faɗi mai suke kallo ba domin ya shafi duk abin da za su kalla na ni'ima cikin gida na aljanna suka ce wannan ya shafi a kallo da za su yi wa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya gabata a karatunmu na jiya Allah ya gaya mana karara cewa waɗanda suke ba waɗanda suke ba abrar ba cewa waɗanda suke mujrimai waɗanda suke fujjar waɗanda suke kafirai Allah ce innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun za a sha makance su ba za su ga Allah madaukakin sarki ba muka ce Imam Malik a nan ya ce wannan dalili ne ke tabbatar da cewa mu'mine za su ga Allah madaukakin sarki a gidan aljanna ba shi kadai ba ma haka nan Imam Shafi shi ma game da wannan ayar ya ce wannan dalili ne da ke tabbatar da cewa mu'minai za su ga Allah madaukakin sarki a gidana aljanna kuma sun kafa hujja da sauran ayoyi wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu huskokin a wannan yinin suna cike da haske suna kallon ubangijinsu to nan maluma wasu daga cikin maluma suka ce duk wannan yana daga cikin irin kallo da za su sanyo suna yi a cikin gida na aljanna Allah madaukakin sarki ya dace da mu baki ɗaya qala Allah madaukakin sarki ce ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im ana da ka kalle su da an kalle su a gida na aljanna za a ga mene za a ga haske a huskokinsu ta'arifu ay tudriku fi wujuhihim a huskokinsu nadratan na'im haske na wato ainihin ni'ima haka idan mutum yana cikin farin ciki idan mutum yana cikin jin daɗi idan mutum yana cikin ni'ima da ka kalli fuskarsa za ka wato ainihin gane hakan nan idan mutum yana cikin kunci yana cikin wuya yana cikin damuwa yana cikin rashin lafiya in ka kalli fuskar sa daga fuskar zaka gane kana iya bambance fuskar mara lafiya da mai lafiya kana iya bambance fuskar mai jin daɗi da wanda yake shan wuya hakan to Allah madin sarki yace ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im da ka kalli fuskar su zaka ga haske irin na wato ainihin ni'ima da jin dadi da kwanciyar hankali da su din nan suke wato ainihin cikinsa hakan cikin gida na aljanna Allah madubin sarki yana da siffanta mana shi ce yusqawna min rahiqin maktum za a shayar da su za a shayar da su su waɗannan al'abrar ɗin yusqawna min rahiq daga wani abin sha wanda ake ce masa rahiq maluma wasu suka ce ma'ana abin sha ne nafis abin sha ne mai daɗi wanda daɗinsa bai misaltuwa hakan gashi da ƙanshi gashi da zaƙi zaƙin bai wato ainihin misaltuwa gashi nan ma'ana wato ainihin ga zaƙi sanyi ga kuma wato ainihin daɗi ga ƙanshinsa hakan nan waɗannan dukkaninsu ba su misaltuwa saɓanin 'yan wuta abin shan su mai tsananin zafi ne سقوماء حميما فقطع ya tsinka hanjinsu baki ɗaya هكا Amma ودنا سم in suka sha wato wani daɗi na musamma da wata ni'ima za ta ƙaru a kan wato ni'ima da suke ciki haka sanan ‘yan wuta abin shan su gashi da ɗoyi da wari amma waɗannan abin shan su gashi nan wato ainihin mai ƙanshi shaƙensa mai wato ainihin daɗi hakan Sanin yan wuta abin shan su mai tsananin dacin gaske banda zafinsa banda warin sa ga kuma tsananin daci amma waɗannan nasu mai tsananin wato ainihin zaki haka Allah madaukin sarki yace yusqauna min rahiqin makhtum za a shayar da su daga wani abin sha mai daraja wanda yake makhtum ai masdud ma'anarsa ma'ana wato an rufe yake hakan nan an rufe shi shi wannan abin shan ko iska bai ma'ana shiga cikinsa haka ne maluma suka ce maktum ma'ana wato anin masdud an rufe shi haka ne suka ce anan wasu malumin suka ce maktum ma'ana an saka masa tambari cewa alama ce wannan abin shan irin na abrar ne kawai babu wanda zai sha wannan abin shan sai dai waɗanda suke su kawai sai dai waɗanda suke su kaɗai hakan nan nasu saboda su aka yi wannan abin sha shi yasa yana dauke da tambari ba kuma mai iya bude shi sai su din su ne kadai za su iya bude wannan hakan nan saboda haka wannan yana iya daukan maktum yana daukan ma'anar cewa a rufe yake yana kuma daukan ma'anar cewa yana da tambari murfinsa shine tambari nasa hakan nan domin su aka yi tambarin nan yana nuna cewa domin su aka yi murfin nan kuma babu mai iya buɗe shi sai wato ainihin su waɗannan al'abrar yusqauna min rahiqin maktum wasu maluma har ila suka ce rahiq ma'ana irin wato ainihin giya irin na aljanna ba irin na duniya mai wato ainihin bugarwa ba Allah ya ce khamrin ladda lisharibin wanda yake ba da daɗi ga waɗanda wato ainihin suka sha sabaninsa da na duniya na duniya mai bagarwa ne na lahira ko mai sa jin daɗi ne ba tare da wato ainin bagarwa ba kuma na lahira jin daɗinsa bai wato ainin misaltuwa hakan nan sa'annan kuma na duniya ga yana da wani hakan nan na lahira ko ka ganshi shakensa mai wato ainin daɗi wannan yana daga cikin abin da wasu daga cikin maluma suka ambata cewa shine ma'ana na wato ainihin rahiq hakan Allah madaukakin sarki yana cewa yusqauna ana shayar da su maluma suka ce Allah bai ce suna sha ba sai yace ce yusqauna ana shayar da su domin ya nuna mana cewa a gidan aljanna akwai masu musu hidima a gidan aljanna ma'ana ana musu hidima hakan kamar yadda Allah ya gaya mana a wasu ayoyi yatufu alaihim wildan akwai wasu yan yara waɗanda za su dinga kaiwa suna kowowa tsakankaninsu su hakan su kawo musu kaza su kawo musu abin sha kaza su kawo musu duk wani abin da suke bukata hakan waɗannan wildan din nan halittu ne na musamman ba wasu yara ne na duniya su ne za a mai da su hakan nan ma'ana halittu ne na musamman da Allah madaukakin sarki ya yi su a gidan aljanna waɗanda za su dinga kaiwa suna komowa suna hidima ga waɗannan mutanen waɗanda suke al haka Allah madaukakin sarki kuma ya siffanta mana kyawun waɗannan wildan ɗin yace in ka gansu ka annahum lu'lu'ul mansur kamar wato an lu'lu ne wanda yake a watse gashi nan a ko ina face face hakan nan to Allah madaukakin sarki yace yusqauna ma'ana ana shayar da su ma'ana ana musu hidima da sun nema abu sai gashi an kawo musu da sun so shi abin wannan shan nan sai gashi nan an wato kawo musu hakan yusqauna min rahiqin maftum Allah madin saki yace khitamuhu misk khitamuhu misk wannan tambarin nan nasa murfin nan nasa ma'ana yana daga misku aka yi shi hakan misk abu ne wanda yake mai shaƙi mai daɗi ma'ana mai ƙanshi mai daɗi duk wani abu na duniya idan aka faɗi sunansa cewa akwai irinsa a lahira to babu shakka akwai bambanci mai girman gaske a tsakankaninsu bambancin ma bai misaltuwa mun buga irin wannan misalin a baya mun ce akwai mata misali duniya akwai mata lahira amma Allah ya gaya mana mace ta lahira kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi inda za ta leƙo duniya haskenta sai ta haskaka sammai da kasai baki daya kanshin sai ya baƙe sammai da wato ainin kasai baki daya hakan to wannan yana nuna mana irin bambanci da ke akwai tsakanin abubuwa da ke duniya da kuma aka ambaci kwatankwacin su a wato lahira suna ne kaɗai suka yi tarayya a cikin sa amma ba a ɗanɗano ba ba a zaƙinsu su ba ba a kamanninsu ba ba a wato ainihin yanayin su hakan nan ba to Allah madin sai ke ce khitabuhu misk shi wannan abin shan nan nasu hitamuhu murbinsa tambarinsa yana daga wato ainihin misku aka yi shi hakan nan wasu maluma suka ce a nan duniya a da can larabawa idan suka rubuta takarda akwai wani tsin wata irin tabo da suke amfani da ita wajen liƙe takarda da suka rubuta wannan liƙe wanda suke yi shi ake ce masa ma'ana khitam hakan nan in suka liƙe da irin wannan tabon hakan nan to ba a iya buɗewa. in ma wani ya buɗe wannan takaddar to za a gane cewa an buɗe wannan takaddar sarakuna ke amfani da wannan to da tako suke yin wannan tambara to Allah madin sake ce na lahira fitamuhu wanda ake rufe abin shan su da shi misk daga wani miski yake mai kanshin gaske hakan Allah ya ce fitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun Allah ce to cikin irin wannan sakamakon game da wannan irin wannan ni'ima wacce mutum zai shiga dadin ta bai misaltuwa sa'annan kuma ba ta da iyaka sa'annan kuma Allah madin saki ya yadda da kai Allah madin saki ya yadda da wato ainihin mutum game da irin wannan ya kamata mutane su dinga munafasa suna rige rige ma'ana ku yi rige rige wajen samun irin wannan sakamakon mutum ya yi rige rige wajen yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ya zama mai rige rige a wannan hakan wa fi zalika ai lafi lafi la zalika cikin irin wannan ya kamata a ce kana rigeri kana gasa da mutane wani yana gasa wajen neman duniya gasarsa tara motoci wani gasarsa tara dukiya aya ce tunsa ya fi na kowa yawa wani a gidansa gasa wajen gine-gine gidansa ai ya fi na kowa tsada ko ya fi na kowa kyawu ko ya fi na kowa girma ko yawan gidajensa sun fi na kowa yawa akan nan sai kaga wasu suke kenan haka a matsayinsa mulkinsa mabiyansa da magoya bayansa sun fi na kowa ne yawa hakan nan wani gasassa kenan Allah madin sai ke ce amma ku mu'minai fi zalika cikin irin wannan ni'iman nan ni'iman nan da Allah ya tanada wa al-abrar to ku yi gasa wajen samun wannan wato ainihin ni'ima ku yi gasa wajen wato ainihin samun wannan ni'imar nan da Allah madaukakin sarki tana tanada wa mu'minai cikin gida na aljanna kada ku sanyu kuna gasa game da wato ainihin abin duniya hakan wannan bai hana ka ka nema abin duniya ba amma ka nema da kyakkyawan niyya ba da niyyar ka fi wani ba ba da niyyar a ce kai ne wani hakan nan ba kada mutum ya nemi wani abu na duniya wai domin a ce ya fi wani ya fi wani wai domin a ce shi ne wani hakan nan kada mutum ya taɓa yadda da wannan hakan kada ya taɓa yadda wai a ce ya breaking record ya wuce kowa da kowa duk waɗanda za suka zo shi ya wato ainihin su haka ne in zai nema ya san yadda zai nema ya haɗa abin da addininsa ya haɗa abin da wato lahirarsa haka nan ya nema domin kare mutuncinsa ya nema domin ya ciyar da iyalansa ya samu lada ya nema domin ya ciyar da marayu ya samu lada ya nema domin ya ciyar da taimaka wa danginsa ya samu lada ya nema domin ya ɗaukar kalma ta Allah madaukakin sarki ya samu lada na Allah madaukakin sarki to in yayi hakan nan zai zama ya shiga cikin wannan ayar wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun kuma babu shakka mai hankali zai yi rige-rige wajen neman lahira amma ba zai tsaya ya ɓata lokacinsa a kan duniya wacce ba ta shige shekara saba'in ba ba ta shige shekara ma'ana tamanin ba ita ko rayuwarsa ta lahira ba ta da iyaka shekaru ne aru-aru shekaru ne waɗanda ba su da wato ainihin iyaka kamar yadda Allah ya gaya mana fi ha abada fi ha abada har abada hakan shekaru miliyan miliyan biliyan biliyan hakan nan ba su ba za su taba wato ainihin karewa ba to Allah ya ce game da wannan falyatanafas ma'ana falyatasabaq ma'ana falyatasara su yi sauri su yi gaggawa hakan nan almutanafisun in dai za ka yi musabaka in dai za ka yi rige-rige da wani wani a wani abu na wani abu to ya zama a abin da ya shafa addinin Allah madaukakin sarki a neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki Ka nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki babu shakka wanda ya samu Allah madaukakin sarki ya samu komai mana in ka samu yadda Allah madaukakin sarki ka samu komai idan ko mutum ya rasa yadda ta Allah madaukakin sarki ko da ko ya mallaki duniyar nan baki daya to fankan fayau yake ma'ana sifiri yake ma'ana wato an ya tashi a cutar babu hakan to Allah madaukakin sarki ce wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun Allah ce wa mizajuhu min tasnim mizajuhu abinda ake hada wannan abin shan na rahiq maktum ɗinnan, nan mizajuhu abinda ake garwaya shi a hada shi min tasnim ma'ana ana hada rahiq al-maktum da wani abin sha kuma da ake ce masa da ake da yake zuwa daga wato ainihin tasnim mizajuhu ay khaltuhu ai ma yumzaju bihi abinda ake hada shi da shi ake garwaya shi ake gauraya shi da shi wannan abin shan nan nasu ake yin sa kamar sinadarin da ake hada shi da shi daga ina yake min tasnim yana daga tasnim yana daga tasnim maluma suke ce tasnim suna ne na wani mabubbuga na ruwa hakan nan daga ina ruwan yake zuwa daga wato ainihin sama a cikin gida na aljanna hakan shi yasa suka ce ake ce masa tasnim tasnim daga as-sanam ma'anar sanam shine kamar tozo na raƙumi kaga du a cikin a jikin raƙumi tozon nan ma'ana wato a wannan bayan ya fi wato ainihin tsayi hakan to hakan nan ma tasnim idan ruwa ne mai daraja ma'ana wanda yake daukakake idan ruwa ne wanda yake kwararowa daga guri gurin ma shi ma karansa karan kansa mai wato ainihin daraja hakan to Allah ya ce mizajuhu min tasnim abinda ake hada wannan ar-rahiqul makhtum din nan yana daga at-tasnim maluma suka ce shi kansa tasnim din wani ruwa ne wanda yake na musamman aya ta gaba Allah madin saki yace mana ainai yashrabu biha almuqarrabun ma'ana tasnim dinnan wani idan ruwa ne wanda almuqarrabun suke sha daga wannan idan ruwan hakan nan maluma suke ce kenan a bayan Allah waɗanda za su shiga aljanna akwai al'abrar akwai kuma waɗanda suke almuqarrabun su al'abrar menene abin shan su yusqauna min rahiqin makhtum su kuma waɗanda suke almuqarrabun menene abin shan su abin shan su shine tasnim shine mene tasnim hakan amma waɗancan ana dan gauraya musu da tasnim amma su waɗannan su ana ba su tasnim ɗin tsantsarsa suke wato ayin shan hakan Allah madin saki ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma da nan hatta waɗanda za su shiga aljanna sun kasu gida nawa sun kasu gida biyu hakan nan ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama sai kuma Allah ya ce was-sabiquna was-sabiquna as-sabiqun to kaga ashabul maimana yan aljanna ne Sannan ku muna da mene as-sabiquna ulaika al-muqarrabun Allah ya ce waɗannan sune waɗanda aka kusantar da su sune almukarrabu na. to sai maluma anan suke ce to nan ayat tana mana ishara zuwa ga nau'i na mutane guda biyu akwai al masu tsananin biyayya akwai kuma al su a biyayyan ma hasin kece al shi yasa nasu matsayin ya zama ya kasance wato anin daban zamu ga kamar yadda Allah mun saki ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma ya ce wali man khafa makama rabbihi jannatan wali man khafa makama rabbihi jannatan sa'annan kuma Allah ce wa min dunihima jannatan hatta a aljannar mataki mataki ne hawa ne waɗannan su ne almuqarrabun waɗannan kuma suna nan a matsayin su na al'abarar haka to wannan ayar Allah ya gaya mana cewa ainan yashrabu biha almuqarrabun in kana daga cikin al'abra waɗanda ba sa tauye ma'auni suke wa Allah biyayya a kasuwancin su kana daga cikin al'abrar waɗanda suke wa Allah biyayya game da ƴaƴayensu iyayensu cikin komai da komai game da abin da suke kallo game da abin da suke ci game da abin da suke sauraro to ka dage ka ƙara ƙaimi wajen yi wa Allah madaukakin sarki da biyayya har ka zama daga cikin waɗannan waɗanda suke al-muqarrabun ka zama kana daga wato cikin su hakan wannan ayar bacinta Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun innal ladina ajramu lallai waɗanda suka yi ijram ma'anar ijrami suka yi laifi ma'anar ijram anan ma'ana sun yi laifi mai girma al'ismu ismu al-kabir al azim waɗanda suke aikata manya-manyan laifuffuka innal ladina ajiramu waɗanda suke aikata laifuffuka kanu min alladina amanu yadhhakun sun kasance a gidan duniya suna wa waɗanda suke mu'minai dariya ko a kasuwa ne ya ga sai ta yi da shi ai shi wai ba zai yi cuta ba ai to zai kare haka ai shi ba zai yi kaza ba ai ya gani ai ai shi ba zai dan sirka ba ya dan yi wannan shi yasa kullun kullun sai ku gan shi cikin kaza haka nan kanu min alladhina amanu yadhhakun su maluma suka ce wannan ayoyin wannan ayar an saukar da ita ne game da manya-manyan kafirai na garin Makka sun kasance idan suka ga mu'minai na garin maka sukan tintsire da dariya sukan yi dariya ta izgilanci domin su nuna su kaskantar da su domin su wulakantar da su hakan to wannan duya shiga cikin wannan waɗanda suke wa mu'minai dariya irin wannan dariyar da waɗanda suke musu irin wancan izgilancin, ai kai ka cike kaza ka cike kaza hakan nan to waɗannan kanu minal Aminu Yadda yadhakun irin waɗanda suke irin wanda sun shiga cikin wannan aya innal ladina ajramu kanu minal Aminu Yadda yadhakun sun kasance suna dariya wa waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki suna musu dariya ne ba domin komai domin imaninsu wai su mu'minai wai su ba za su yi kaza ba wai su ba za su aikata kaza ba to nan maluma suna jan hankali ko da an wa mu'mini hakan nan ya tuna cewa an wa annabawa na Allah madaukakin sarki fiye da hakan ko babu shakka do mutumin da ya bi tabarkin annabawa to irin abin da ya dan shafa annabawa sai an dan shafa masa hakan an yi musu dariya an ce da su mahaukata an ce da su ma'ana kaza illa qalu sa'irun aw majnun كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول illa قالوا sa'irun أو majnun. ba aiko da wani manzo ba face sai wasu sun ce da shi matsafi ne sun ce da shi kuma mahaukaci ne haka to irin abin da ya shafi annabawa yakan shafi mabiya na annabawa haka saboda haka sai mutum ya daura damara cewa shi in ya samu yadda ta Allah madaukakin sarki duma abin da za a siffanta shi da shi duma abin da za a ce da shi hakan nan wannan ba zai taɓa damunsa ba shi yaddar Allah yake nema matukar ya samu wannan to bai buƙatar sa ta wato ayin biya hakan bai damu da abin da za a ce ba zagin sa da za a yi da ma yabo da za a masa wannan bai kamata ya zama abu ne da ya damu wato ayin mu'mini ba damuwarsa shine yabo da zai sama gurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina ajramu كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إذا سكا وجه مؤمني هكذا إذا سكا وجه تقول مؤمني سكا شوء مؤمني إذا مروا بهم يتغامزون شيء سنيسنا إزجلنش الغمز kamar wato ainihin zulɗe haka ko kuma su ɗan jawo junansu da wato ainihin hannu haka ko kuma a su ɗan kibta idanuwa hakan nan suna ɗan nuna wa juna wani abu cewa ka kalli wani hakan yana iya wato ɗaukan nune da ake yi da hannu hakan nan kuma da wanda ma ake yi da wato ainihin ido hakan cewa idan mu'mini suka zo shuɗewa suka zo shigewa sai su sanyi suna yi da su kalle shi hakan ko kalle rigarsa ko kalle yanayinsa ko kalli wani hakan nan daga ba a yi magana game da shi hakan ko ya yi wato ainihin kiftawa ɗan uwansa ido hakan yana nuna masa wani aibi cikin wani abin da yake ganin aibi ne cikin mutumin da yake mu'mini hakan Allah mai sai ke ce wa ya marru bihim su. sawa'un su suka shuɗe musulman suna yi ko kuma musulman ne suka shuɗe su suna wato izgilanci da musulmai in musulmi ya zo wucewa a yi izgilanci in su su musulman su ne ma'ana wato ainihin idan su wato ainihin kafiran su ne suka zo shuɗewa ta gurin musulman su yi izgilanci da su hakan Allah mai zuwa sai ke cewa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihi idan ko suka juya zuwa ga iyalansu matansu da ƴaƴayensu suka koma ma'ana gidajensu hakan nan in qalabu fakihin sai su koma gidajen su fakihin maluma suka ce masrurin mughtabitin mana suna farin ciki suna jin dadin irin cin zarafi da cin mutunci da suka yi wa waɗanda suke musulmai hakan yazo har gida yana bada labari ai da kun ga kaza kaza kaza kaza hakan ai musulman nan kaza kaza kaza ya ci gaba da izgilanci hakan ya kuma ci gaba da bayyana wa iyalansu irin abin da yi wa wasu musulmai na cin zarafi ko na cin wato mutunci nasu hakan Allah madin sai ke cewa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin idan suka juya zuwa ga iyalansu sai su juya fakihin mughtabitin masrurin su juya suna izgilanci suna ci gaba da wato ainihin wasa hakan sun maida addinin Allah madaukakin sarki wasa har yanayi da suka ga musulmai ba ku ga wani ba ai shi wai kaza kaza hakan nan sai su ci gaba da irin waɗannan maganganu. maluma suka ce wannan shine ma'anar fakihin wata qira'ar faqihin ma'ana waɗanda suke masu wato wasa hakan nan da wargi hakan fakihin sifa ce mushabbaha dukusan ma'anar su wato ainihin ɗaya ne hakan cewa suna wasa suna nuna jin daɗin su suna wato ainihin eh, ci gaba da izgilanci da musulmai hakan Allah madadin sarki ke ce wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun idan suka ga musulman kuma a wani gurin har ila yau sai ce ai waɗannan su ne batattu wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun idan waɗannan mujriman masu aikata manya-manyan laifuffuka suka ga musulmai sai su ce ai waɗannan su ne waɗanda suke masu mummunan ra'ayi ladallun waɗanda suke batattu ba suna nufin ɓata na shari'a ba ba suna nufin bata na addini ba amma suna nufin bata na tunani suna nufin bata na ra'ayi mana waɗannan su ne waɗanda suke da mummunan ra'ayi suke da ra'ayi ko a ce irin na mutanen da ko su ce suke da ra'ayi irin na waɗanda ba su waye ba ko suke da ra'ayi irin na mutanen ƙauye hakan nan hakan nan suke wato faɗi game da musulmai hakan su ra'ayi mai kyau kamar wannan zamanin sai a ga wacce ta fito tsirara a ce ta waye haka a ga wacce ta saka hijabin ta na nufin waɗanda yake bauɗaɗɗun mutane in suka ga mace tsirara to wannan wayayya ce in suka ga kuma wacce take hijabi a wannan ai mutuniyar da ce alal misali abin suna yawaita yinsa tun ana yin sa kuskus har ana yin sa a bayyane har ana rubuta shi a littattafai har ana kawo shi a fina-finai har ana kallon sa hakan nan har kaɗan da kaɗan ya so ma tasiri a kansu su ma karan kansu musulman hakan sai kaga wata za ta fita tana ganin to in ta sa wannan ai za a ce kaza tun daga za a ce kaza har ita ma tana ganin ai kamar rashin wayewa ne ko ma wani hakan nan yana ganin kamar ma wato ne rashin wayewa ne hakan da kaina na ta magana da wata mata haka ce eh, batun saka hijab ta ce wallahi mijinta zai ce ai abokanansa ba za su yaba abin hakan nan na ce wannan ai al'amari ne bai da alaka da abokanai yana da alaka ne da abu Allah madaukakin sarki ta ce min to wallahi abin mamaki in na ki mika wa abokanansa hannu to ranan akwai damuwa a gida za ka gama na wato an canji tunda ma'ana wato ainihin kafirai suna mutan suna aiba daman haka ake yi akwai yaki da ake yi na tunanin ɗan adam ma'ana yaki na psychology in ka dinga cewa mutum ba da lafiya ba da lafiya ba da lafiya tun yana karyata ce kai bari dan jin ga likita to hakan nan ake tun ana cewa wannan abin ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau ba za su taba daina wannan ƙaryar ba har mutum ya tsargu shi a karan kansa hakan to inda mutum ya karanta alkur'ani mai girma zai ga mai Allah madaukakin sarki ce. Allah ya gaya mana halayensu yace wa iza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun idan suka gansu sai ai waɗannan sune batattu waɗannan sune marasa ra'ayi haka inda ku zaka duba waye mara ra'ayi tabbas zaka gane cewa baudaddun kafiran sune waɗanda suke marasa ra'ayi haka waɗanda suka yi ruko da kalantarwa ta Allah madin saki su ne suke da wato ainihin kyakkyawar ra'ayi mutumin da al misali ke zuwa ga zina al misali da wanda ke zuwa ga aure wanne ne ya fi ra'ayi hakan amma a gurin su sai ga sun akasa sun juya al'amar hakan nan a zina yanci ne in ka hana zina kuma ka takura wato ainihin rayuwa ta mutane hakan a ta su fahimtar ke sun dinga kenan sun dinga har sai ka ga mutane wasu masu zuciya mai rauni sun so makarkata zuwa ga irin wannan tunanin nan da irin wannan fahimtar nan ta su hakan nan wannan Allah ɗin saki yana gaya mana ne ba domin kawai mutum ya ji ya wuce ba domin kasancewa a wancan zamanin an yi irin waɗannan hakan nan ma a kowane zamani akwai ire-iren waɗannan mutanen za su duba abin da yake mai kyau su dinga ce muku shi ne mara kyau su duba abin da yake mara kyau su ta cewa ne mai kyau suna tallata shi suna kuma yaɗa shi hakan nan suna kambama shi kai suna ma ba da kyautayi a kansa hakan akwai kyautayi na bayyana tsaraicin mata alal misali hakan ba sai a ce a ah, wacce ta bi kyawun hakan wacce ta bayyana wani abu na tsiraicinta ta fi nuna wasu abubuwa na jikinta na tafiya hakan nan sai ka ga ana tallatar da tsiya ana kwadaitar da mutane a kwana a tashi hakan nan sai ka ga wasu sun karkata zuwa ga wani abin da yake mai cutarwa sai a ta nuna maka cewa ai shi shi mai amfani ne hakan har ka ga wani ya raja a kai shi yasa Allah madin sai ke gaya mana alqur'ani mai girma furqan ne ma'ana abu ne da zai agaza maka wajen tantancewa da bambancewa da rarrabewa tsakanin abin da yake mai kyau da mara kyau kana son ka gane abu kaza mai kyau ne duba dube sha alqur'ani mai girma kana son ka gane abu kaza mai amfanar mai amfani ne ko mai cutarwa duba shi auna shi a ma'auni na alqur'ani mai girma kana son ka gane abu kaza me ma'ana wato halal ne ko ba halal bane ko haramun ne duba shi a ma'auni na alqur'ani mai girma hakan idan mutum ya roko da wannan to babu shakka mutum zai samu a tsira a rayuwarsa hakan nan kuma zai samu tsira ranar gobe shi yasa mun karanta a baya za a taho ranar gobe kiyama waɗanda suke su ne ƙanana za su dinga cewa da manya-manyansu ai ku kuka bautar da mu ku kuka sa muka karkace su sha ai ba da ƙarfin tsiya muka zo muku ba kun san me za su ce cewa za su yi wallahi makirun laili wan nahar makirci kuka dinga mana dabara kuka dinga yi kuna kushe mana mai kyan kuna wato an yaba mara kyawun kuna kushe mai amfani kuna yaba mara amfani kuna kushe abinda Allah yake so kuna yaba abinda Allah madaukakin sarki bai so da haka kuka batar da mu da haka kuka dilmiyar da mu da haka kuka yaudare mu kuka nisantar da mu daga Allah madaukakin sarki shi yasa an ka zo ranar gobe kiyama an yaudare ka wannan ba zai taba zama hujja ba domin Allah ya nuna maka yadda ake yin yaudara a ina a cikin alqur'ani mai girma an nuna maka yadda ake yin yaudara ba domin komai ba shi yasa Allah ce idza alqur'an nan wa'azi ne a gare ku ya zame maka wa'azi ya zame maka ma'ana mai bude maka ido ka kalli duniya ka gane duniya da kyau ka gane ire-iren mutane da suke duniya baki ɗayansu babu wani irin mutumi a duniya face sai dai akwai misalinsa cikin alkur'ani mai girma wala ya bi masalin illa ka bil haqqi wa ahsana tasira fi ولقد صرفنا في هذا القرآن الله يتي من كل مثل دون إر مثالي أم بقى شكين القرآن مجرمة ما تكركي مثال انت ما تموتون يربان ذا مثال دونك mijin kirki miji na banza abokin kirki aboki na banza malamin kirki malami na banza attajirin kirki na banza basarakin kirki da na banza da kowa da kowa Allah madin sake da na kirki da kuma da na banza hakan nan dan mutum hakan nan do Allah ya buga misalan su cikin alqur'ani mai girma in ka bari wani ya karkatar da kai to kai ka so hakan nan kuma ranar gobe kiyama wannan ba zai zame maka hujja ba domin an bayyana maka hakan alam ya ci kuma rasulun shin manzo bai zo ya karantar da ku littafi na Allah madaukakin sarki ba me kai da rayuwarka da shekarunka da baka karanta littafin Allah ba da ka karanta da ka gani shi yasa su ma ƴan wutan za su ce mene laukunna kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da mun kasance muna ji muna jin wa'azozi ayoyin Allah madaukakin sarki cikin alqur'ani mai girma muna gane su muna aiki da su wallahi da ba ayyudare mu an kai mu an baro mu cikin gidan wuta ba Allah madaukakin sarki ya dace da mu baki daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa بده مكه كسكولي تشكين سا الله مد انسكي في منا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك براء الشيخ مصطفى يختم لنا بالدعاء الله وسلم dan ɗauki hoton mai da wancan bayanin za ta fito kamar tashi yanzu da كما سميت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقران اماما وهدى ونورا ورحمه ونجزينا علمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار الوجه الذي يرضيك عنا رب العالمين ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا لكتابك الكريم امين اللهم وفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم بارك في مدرستنا بارك في الأم في اساتذتها بارك في علماتها بارك في اخوانها بارك في طالباتها انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا نعم امين اللهم بارك فينا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي آبائنا وفي أعمامنا وفي أماتنا وفي أخوالنا وفي خالاتنا وفي أجدادنا وفي جداتنا ربنا ولا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات انك على كل شيء قدير ربنا واشفى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين امين وكل من كان فيه مشكله ففرج عنه امين امين يا رب آه، اللهم انا نسالك ان تفرج عن اهل سوريا ما هم فيه امين وبارك فيهم امين وبارك في السائل امين وبارك في وبارك في يا أولاد اجلسوا اجلسوا اجلسوا الأولاد